الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحق ماء الحوائي ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردع وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم وابتفع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana yanzu muna sha uku ne ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu ko a shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu inuwa mai ingila inda muke karatun littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa wannan shine majalisi na saba'in da hudu ga waɗanda suke bibiye da wannan littafi da muke karantawa na ashifa wanda ya shafi haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh. saba'in da hudu ne to mun fara mun shiga alfasul salisu ashara fi asma'ihi wa ma manatu. min min fadilatihi wato a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda sunayen wato ya kunsa na falalar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi idan aka zo aka taho aka taho idan bugu ya saba da nawa za a ga inda yake faɗa cewa bayan litakunu shuhada a alin nasi da kuma anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim Wakila ala qadami ay qaddami wa hawli ay yastami'una ilayya yawm al qadami ala sunnati inda zamu tashi shine wa ma'ana qawlihi ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa cewa li khamsatu asma'i ina da sunaye guda biyar ila aka ce innaha ha maujudatun kutubil mutaqaddima wa'annan sunayen ta samu cikin suna littattafan da suka gabata wa indi ulil ilmi wato wa inda ulil ilmi da kuma ma'abuta ilimi min al'ummamis misalifa cikin al'ummomin da suka gabata za mu ga cewa lokacin da wasu za su ƙaryata annabcin annabi idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya bada shaida cewa akwai sai ya kafa hujja da waɗanda suka karanta littafi kafin Allah ya aiko manzan Allah da haka Allah sai ya ce fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka kai mai sauraron annabi idan kana kokontan abinda Allah ya saukarwa da annabi to fasalil ladina yaqra'un alkitaba min qabli ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin Allah ya aiko annabin in dai ka yadda cewa su suna da ilimi din shi yasa lokacin da kafarai suka kalli manzon Allah Allah ya ce wai qulul ladina kafaru sun ce wa annabi lasta mursala kai ba manzo bane Allah bai aiko ka ba Allah sai ya ce kul ka ce musu kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama shaida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab tsakanina da ku da wanda yake a gurin shi akwai ilimin littafi ya isa ya bada ainihin wato shaida akai to da haka zamu ga cewa ahlul kitabi asali sune wa'inda Allah madaukakin sarki ke cewa fasalu ahlul zikr ku mutanen maka ku tambayi wa'inda suka sani in ku ba ku sani ba in ku ba ku da alaka da littafi su suna da alaka da littafi wannan yasa a littafin da Allah ya saukar musu Allah yake wasafa siffar annabi cewa allazina atainahumul kitaba wa'inda muka ba su littafi ya arifunahu sun sun siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama ya arifuna abna'ahum kaman yadda suka san 'ya'yansu. to ka koga a ce ka san abu kaman yadda ka san ɗanka ka koga ƙarshen sanin da za ka yi wa abu kenan ya ce wa ƙadiru ya anhu an ruwaito daga gare shi cewa li asharatu asma'in ina da sunaye guda goma wa zakara minha taha wa yasin hakahu makki sai yasa za ku ga wasu na sa sunaye sunayen yara ɗaha a nan ko saboda ya shahara ana cewa ɗaha yana da alaƙa da sunan manzan Allah ne da kuma yasi hujjar su da Allah ya ce ɗaha abin da ya biyo wa shi shine ma anzalna da qur'ana litashqa wanda in ka je wajen malaman tafsiri daga suna ta ƙoƙarin wajen fassara ita kanta kalmar ɗaha din an fahimta yi wa qad ya anhu sallallahu alaihi wasallama cewa li asharatu asma'in wa zakara minha faha wa yasin hakahu shi ma yasin abinda ya biyo ba shi ne wal qur'anul hakim innaka laminal mursalina wa qad qila fi ba'd tafasir taha an fada a cikin sashin wani tafsiri da ma'anan taha innahu ma'anarsa shine ya tahiru ya hadi ya kai mai tsarki ya kai shiryayyen da ke kan shirya kuma yake shirarwa wa fi yasin wasu sun faɗa a cikin kalmar yasin ma'anarsa shine ya sayyidu ya shugaba hakahu sulami wa anil wasiti wa jafar bin muhammad wa zakara ghayruhu li asharatu asba'in wani ya ambata cewa annabi ya faɗi cewa ina da sunaye guda goma fa zakara sai ya ambaci alkhamsata lati fil hadith al-awwal biyar waɗanda suke cikin hadisi na farko to suna da muke ganin sa wani abu ne wannan yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa cewa shi yana da sunaye sannan sunayensa ya zamanto mafiya kyau wannan yasa Allah bai yadda a kira manzon Allah da sunan da yake ba shi da kyau ba hatta a tsakanin mu Allah bai yadda a kira mu da sunan da yake na banza ba ne wannan yasa Allah ya ce mana bi isa fusuku ba'da da iman wa man lam yatuffa ulaika humu zalimun wannan yasa kuka ga akwai waɗanda fa Allah shi ya jibinci nauyin sa musu suna da kanshi yanda kaman annabi Yahaya ai Allah ne yace ya Yahaya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahaya sai yace lam naj'al lahu min qablu kafin kai duk duniya ba wani wanda ya taba haifar ɗaya sa ma ɗansa suna ya haya ya hayanka shine na farko kuma wani lokaci wallahi suna na banza yana tasiri ga unguwa ko ga jiha ko ga ƙasa yasa ba a son sunan banza gaɗa ko ga gari ko ga unguwa ba a so shine sai manzan Allah ko ga yana faɗa cewa ina da sunaye kada wa ana rasulun rahama ni ne manzan rahama wa rasulun raha kuma ni ne manzon hutu wa rasulul malahimi ni ne manzon da Allah subhanahu ta'ala ya aiko kalman almalahim abinda take nufi ne yaƙi. an fahimta ai to ni ne annabin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko ta hanyar da in aka kai matakin da ba wata hanyar da za a tsare al'umma sai an yaƙi. to dole kuma yi. kamar yadda alfazaji yake faɗa cewa bashirun nazirun Mu'usirun, muta'attifin safuhun anil jani an gane annabi yakan kawo da kai dangane da mai laifi lilu bi iznillahi hinan wa ya'tif ya tausasa da izinin Allah sannan kuma ya tsananta da izinin Allah duk duniya na kasashe nan suna tare da makamai da komai don su kare su daga farmakin da za a kawo musu sai wanda Allah ne sai ka ce shi kuma waɗanda za su kawo mai farmaki sai ya zauna saboda shi annabi ne sai kowa ya ta cutar da shi ya cutar da addini a'a akwai wanda suka fara ya kashi Allah ya ce ya tashi ya rama shi kariya yake da shi annabi ne da ya koyar da duniya yadda za ta kare kanta daga yadda abokan gaba za su kawo mata farmaki sannan wa anal muqaffa ni ne annabin da aka biyo da shi bayan annabawa kaffaitun nabiyina na biyo bayan annabawa wa ana qayyum ko walƙayyimu shi ne malam ya ce aljami'ul kamilu wanda ya tattaro kamala ya ce kaza jattuhu haka na same shi walam aruhi ban ruwaito shi ba amma haka na same shi a wajen malamanmu sai ya ce wa ƙura ana ganin anna sawabahu qusamu bisai wato wa ana wato qusamu shi yasa zamu ga daga cikin waɗanda suke da alaƙa da sunaye yan uwan manzon Allah akwai kusamutu wannan kalman kusamut din ita ma abin da take nufi shine mutumin da ya tattaro dukkan kowane irin alkhairin da ya kamata ya tattaro shine ma'anan kusamu bisa'i kama karnahu kamar yadda muka ambace shi ba'adu anil harbi wa huwa ashbahu bit tafsiri wannan yayi kama da tafsiri kalman alqayyim aljami'ul kamil ya zamanto ma'anarsa shine kusamu sai yake cewa qad waqa ayrin fi kutubil anbiya'i ya auku a cikin littattafan annabawa qala daud annabi daud yace allahumma ba'ath lana muhammadan muqimas sunna Allah ka aiko annabi muhammad wanda zai tsayar da sunna ba'da al-fatarati bayan an shiga fatara ta rashin manzanni faqad yakunu al-qayyim bi ma'anahu lokacin ne manzon Allah zai zamanto al-qayyim da ma'anarsa shine mutumin da ya tattaro duk abin da ake da buƙatar a tattaro wannan yasa ko ta fuskar cikar kamalar manzancin da faɗin ba wani ɗan adam da Allah ya lamunce masa cewa an aiko shi duk duniya in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wa rawan naqashu anhu ya naqashi ya ruwaito cewa li fil qur'ani sab'atu asma'in ina da sunaye guda biyar bakwai cikin qur'ani Muhammadun وأحمد وياسين وطاح والمدثر والمزمل وعبد الله to kaga da Muhammad da Ahmad wannan kaga ba a yi sabani akan su ba ko al da al da Abdullahi waɗannan duka dabba a yi sabani akan su ba saboda muna da ya ayyuhal muzammil sannan muna da ya ayyuhal mudaththir sannan kuma muna da wa annahu lamma qama Abdullahi waɗannan duka sun tabbata wanda ake kai komo a kansu shine dama qaha da kuma ainihin wato yasin din wa fi hadisi an jubair bin mut'im cewa hiya sittin su biyar ne Muhammadu wa Ahmadu wa khatim wa aqib wa hashir wa mahi da haka akwai muhammad da ahmad da khatam da aqib ke ta daga ana samu yawan suna aqib ko da hashir an gane da mahi an fahimta yayi eh. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان يسمي لنا نفسه أسماء يا كسن تيشي من دن الله صلى الله عليه وسلم ينا أنبتا منع كان سسونا ينسى فيقول يتي أنا محمد نين النبي محمد وأنا أحمد نين أحمد والمقفى shine wanda ya bibiyo bayan annabawa tunda Allah ya ce summa qaffayna ala asarihim bi rusulina sannan sai maka bibiyo bayan annabawa da wasu manzanni ai mun ce da wannan ne bahaushe yake kiran kafa da kafa sai muka ce kalman kafa ba hausa ba ce asali larabci ne an fahimta yi kalman kafa malam shaibu kalman kafa ba hausa ba ce wannan kafa ai eh, larabci ne me yasa bahaushe yake kiran kafa da kafa saboda in ana tafiya wata sai ta yi gaba sannan wata ta biyu bago ba shi bane dalilin da yasa Allah ya ce maka wala ta ma laysa laka bi ilmu bi bi abin da baka da ilimi a sa to sun maqaffaina ala asari sai bahaushe yace kafa da wata tafiya dole sai wata ta jefa sannan wata ta biyu bago ko to daga nan ne bahaushe ya samo sai ce kafa eh? sannan wal hashiru ni ne al wanda za a tayar da kowa da kowa yana karkashin darajarsa wa nabiyyu taubati ni ne annabin tuba wa nabiyyul malhama sannan ni ne annabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da koyar da al'umma yadda za ta kare kanta daga farmakin abokan gaba sannan wayarwa almarhama ni ne annabar rahama warraha da hutu wa kulluhu wa kullu sahihun dukkan wannan ya inganta insha Allah malam alqadi yace wa ma'anal muqaffiya ma'anal aqib daga cikin ma'anan al shine annabin da ya biyo bayan annabawa sannan yana bada ma'anan al-muttabi'u li hadi man qablahu wanda ya bi shiri da waɗanda suka zo kafin shi da a suratul an'ami Allah ya rubuta su gaba ɗaya sai ce ulaiikal ladina hadahumullah sai ce fa bihudahu muqtadi kai koyi da shiryar waɗannan musamman a babun tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala kar ya hada shi da kuwa wa amma nabiyur rahma wat tawbatu wal marhama war raha amma ce masa annabin rahama da annabin tuba da annabin jin da annabin hutu Faƙar qala Allah ta'ala Allah ya ce wa ma arsalnaka aiko ka ba illa rahmatan lil'alami na face sai ka zama jin kai ga talikan ainihin wato duniya duk wanda ka sani in ka cira Allah wallahi babu wanda bai amfana da sakon manzon Allah ba ko da mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa ma dama suna nan a matsayin su na talikai to babu wanda bai amfana da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa kama faru. kamar yadda Allah ya siffanta shi bi annahu ta yuzakkihi manzo Allah yana tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ga ɗabi'a mai kyau wa yu'allimuhumul kitaba sannan yana karantar da su littafi wal hikma sannan ya karantar da su bayanin abinda littafin ya kunsa da haka wannan cewa manzon Allah yana karantar da su littafi da abinda littafin ya kunsa na hikima taskiya halin da larabawa manzon Allah ya same su a ciki Allah maɗaukakin sarki cewa wa in kano min qablu ko da yake kafin Allah ya aiko manzan Allah lafi mu mubin suna cikin ɓata mabayyani wannan lafi zarfi zarfiya ce an fahimta yi na ga wani wallahi maganganun da yake yana bin mamaki kwarin gasken da na san cewa dalili zai zo amma ba komin watakila karatun ba a wani gurin wai yanzu sai a ce wai sahabi ya yi kaza wai aiko shi din nan ba zai iya yin kaza ba ana maganar sahabbin yana maganar cewa wai wallahi akwai sahabban da su din nan sun fi su sai a ruwaito a ce wai sahabi ya yi kaza ko su din nan ai ba za su iya yin kaza ba ballantana sahabbai haka yi ta surutun banza shi ya dauka addinin yanda yanda ya taso ya gama shi da baban shi musulmai har ya ɗauka cewa haka addinin musulunci ya taso a makka kowa tasowa kawai ya ga baban shi da mama shi da kowa da kowa musulmi ne bai san har annabi ya kusan hijira ya bar makka ba an san adadin musulmi nawa ne suke musulunci a makka eh an fahimta yi ah. to za mu ga a suratul isra'i sai da Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata dan mutumin da yake nufin magaggauciya ita ce duniya Allah sai ya ce addalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu za mu gaggauto masa duniyar ga wanda muka ga dama gwargwadon yadda muka yi nufi kaga shimfiɗa ake musu sun da lahu mai sulaha madmuman madhura amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah sai ce kullun middu ha'ula'i wa ha'ula'i fa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika mahdura sai yace unzur ka kalli kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd yadda muka fifita sashi akan sashi eh da yadda Allah da kanshi ya zabi lahira yace tafi duniya sai yace walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila to taskiya da Allah ya ce annabi yana wa sahabbai wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim taskiya ta farko in ka koma ayoyin za ka ga sun jeru da yawa sun kunshi umarni ko Allah ya ce su yi ko ya ce su bari yanzu taskiya ta farko cewa la ta ja'al ma ilahan akar ka kuskura ka haɗa wani Allah tare da Allah idan kai haka mai zai faru da mazmuman makhzula wannan sai ya sabbaba maka shiga cikin jahannama kana abun zargi sannan kana abin wulakantarwa kaga wannan la taj'al din hani Allah yi wannan taskiya ce ta annabi ya ɗora su wajen bauta ma Allah shi shi kaɗai kar su hada shi da kowa shi yasa sai aka fara da hani sannan hanin sai ya ƙunshi, kaman hanin da annaba ake tukunna dan su ma su shiga taitayin eh sai Allah ya ce to la taj'al ma Allah ilahan akara. kakka bauta mu wani Allah tare da Allah kauda mazmuman makhzula wannan sai ya ka shiga jahannama kana abin zargi abin wulakantarwa kaga wannan la taj'al ma Allah ila ana akhara wanda dama shine ajandar da annabawa ke zuwa da ita farko a gyara alaƙa tsakanin mutane da Allah su bauta mai shi kade kar su haɗa shi da kowa. Yanzu nan kaga hani ne akan shirka. To abu na biyu da ya biyo ba shine wa ƙada rabbuka. ubangiji ya yi umarnin cewa Allah ta abudu illa iyahu ka abuta wa kowa sewa sai shi kaga wannan yana da alaƙa da wancan yayin da ya ce kada a bauta mu wani Allah tare da shi to kuma ya yi umarni ka abauta wa kowa sai shi sai ya ce wa ne? Isa na kaga iyaye guda biyu a kyautata musu in ma ya buluganna indakal kibr ahaduhuma aw falata fala falata ufin uffin wala huma buqul lahumu qawlan karima kaga wannan in ma yi na inda ba idan iyayen su duka guda biyu girma ya riski ɗaya daga cikin su in ma yi na inda kalkib ahaduhuma aw kilahuma kana da iyaye guda biyu ko ɗaya daga girma ya riski ɗaya daga cikin su to kaga wannan fala taqul lahumu uffin hani sannan wala mi tanharhuma shi ma hani ne sannan wa qul qawlan mai wannan kuma umarni Allah ya maka sannan wa qul lahumu janaha dhull min ar-rahma ka shimfida musu fuka-fuki na tausayi kaga shi kuma wannan umarni ne sannan wa qur ka kace Allah ka ji kansu ka tausaya musu kai musu rahama kama rabbayani sagira kaga wannan shi kuma umarni ne sai yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina wannan kuma labari Allah ke baka akan matakin da zai dauka Allah madaukakin sarki ya fi kowa sanin abin da ke cikin ran shi in ku na kwarai ne wa innahu kana lil awabin ghafura maganan wa ati zal qurba haqqahu wal miskina kaga wannan shi kuma umarni ne a ba dan uwa na kusa haƙƙin shi sannan sai miskini sannan wabnus sabil wala tubaddir tabdhira wannan shi kuma hani ne kaga maganan wa ati umarni wala tubazzir bazira wannan shi kuma hani ne saboda innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura wa imma tu'ridanna anhu tigaa wato wa imma tu'ridanna anhu tigaa rahmatin min rabbika tarduha fa qul lahum qawlan maysura to idan kadibi wayannan ayoyin zaka ga sun kunshi abin da ya shafi nau'i na taskiya yadda annaba ake so ya ɗaura sahabbai daga ɗabi'a mara kyau ya ɗauke su ya kawo su zuwa gawa zuwa ga ɗabi'a mai kyau kaga wala taj'al yadaka maglulatan ila ulika wala tabsuqha kullul bas nan hatta wajen kyauta kasu bayar duka sannan kasu rike mai duka fataqa'uda maluman mahasura. inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi kabiran basira wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kaga kako kashi yaya dan tsoron talauci kaga wannan hani ne Allah yake nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum Allah ya nuna mu cewa kashe su da kuke kana qita'an kabira laifi ne babba sannan wala taqrabu zina kaga wannan shi ma hani ne tan wala taqtulu hani ne wala taqrabu zina hani ne innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wannan shi ma hani ne kar kashe rai wacce Allah ya ce bai ci a kashe ta ba sai da dalili wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sannan wala taqrabu mal al yatim kaga shi ma hani ne ka a kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu bil ahdi kaga wannan umarni ne ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula wa awfu al kayla kaga wannan umarni ne ku cika sikeli idan filtum wadinu bil istas al mustaqim ku auna wa mutane da ma'auni na adalci zalika khairun wa ahsanu ta'wila eh shi wannan ma'auni na adalcin ba? ba ya shafi ma'auni bane kadai wanda yake sikeli ko wanda za a auna a kasuwa a ya kunshi ma'aunin hissi wanda ido zai gani da ma'auni na ma'ana me ma'auni na ma'ana hatta a cikin maganganun mutane sai da Allah ya sanya ma'auni cewa kada a tsallake ma'auni ka yi abu ba to koda ba addinin kuɗe da mutane ba Allah bi yadda a auna maka abin da ba kai kai ba a ce ka kai ka san dan adam ba wanda ke son wannan ku eh ka yi abu ba a minki a ƙaƙara maka a ce kai kai da eh, shi sa ga daga cikin ma'aunin da Allah bai yarda ba ma'auna mu wasu da shi ko da ba addinin mu ɗaya ba shine dalilin da yasa yace wala yajrimannakum shan'an qawmin alami ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah madaukakin sarki bai yarda ai ma mutum wannan mu'amalar ba ko da ku wannan mutumin ba musulmi bane inji Allah subhanahu wata'ala to sannan kaga wannan wa auful kaila idza kiltum kaga umarni ne wa zinubil istasil mustaqim kaga umarni zalika khairun wa ahsanu ta'wila sannan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu Kaka bibiya kaga wannan shi kuma hani ne Kaka bibiya abinda baka da ilimi akan sa saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da da gani da abinda zuciya ta kudurci za a tambayi dan adam sannan wala tamshi fil ardi maraha kakkai tafiya a doron ƙasa kana takama kaga wannan shi ma hani ne innaka lan tasriq al-arda ba za ka iya huda ƙasa ba sannan walan tablugal jibala tula kuma baka kai tsawon dutse ba to kun ga waɗannan ababan inna ga la taj'al ma Allah ilahan akara da mazmuman makhzula da Allah ya lissafo su sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan a wajen Allah ababe ne munana sannan abin ne a wajen Allah sannan sai aka sake maimaita wanda ya fi haɗarin wanda aka fara da shi sai aka sake cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma sannan wala taj'al ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama malumun malhura wanda kun ga ya fara da maganar bautawa Allah shi kadai da hadarin shirka bayan da diya ya koro ɗannan abubuwan sannan aka sake dawowa aka kawo maganar shirka aka rufe da ita don ya nuna maka a cikin taskiyar da za a yi wa mutane a tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ga ɗabi'a mai kyau farko ya zamanto a tsarkake su daga asasi na bauta ma wani Allah zuwa ga asasi na bautar Allah daga asasi na tauhidi zuwa ga barin asasi daga asasi na barin shirka zuwa ga asasi na tauhidi to nan shine ya faɗa cewa kama wasafahu bi annahum yuzakki Dukka wa'annan ɗabi'un da muka kawo in ma ka ga hani a suratul isra'i wa'annan ko umarni Allah ya ce a yi duk yana cikin fa aikin da annabi ya yi wajen tsarkake al'ummar da ya samu daga wa'ancan ɗabi'un mara kyasa kyau su bari zuwa ga ɗabi'a mai kyau su rungume ta shi ne sai ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa yahdihim sannan yana shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici wa bil mu'minina ra'ufur rahim sannan manzon Allah dangane da masu imani mai langwame ne mai jin kani wa qad qala fi sifati ummatihi annabi ya faɗa a cikin sifar al'umma sace innaha ummatun marhuma al'umma ce wacce aka yi mata rahama wa qad qala ta'ala fihim wa tawasaw bis sabri Allah ya faɗa a cikinsu cewa wayanda suka yi wasiya da haƙuri sannan wata waso bil marhama suka yi wa juna wasiya da cewa a tausaya wa juna a jikan juna ai yarhamu ba'dhum ba'dan sashi yakan tausasa wa sashi fa ba'athahu sallallahu alaihi wa sallama rabbuhu ta'ala Allah sai ya aiko annabi rahmatan li ummatihi saboda jin kai ga al'umma sa wa rahmatan lil alamin sannan ga rahama ga talikai wa rahiman bihim wa mutarahiman mai jin ƙai gare su sannan mai kuma neman musu rahama ɗin wa mustaghfiran lahum sannan mai neman musu gafaran Allah ɗin inda akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya sa wa Annabu cewa idan sun yi abu to yanzu annabin ake so shi ya neman musu gafaran Allah subhanahu wata'ala ɗin an fahimta yi da haka zamu ga cewa su sahabbai idan sun yi abu Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna cewa shi annabi shi ake so ya neman musu gafaran Allah a udu da aka samu matsala mun san abin da wasu suka yi na sauka daga kan dutse da yadda ya janyo aka samu matsala lokacin da aka samu wannan abin da yawa daga cikin sahabbai sun damu a lokacin da wasu ke ganin sun rasa ina za su saka kansu Allah sai ya ce wa annabi fa bima rahmatin min Allah lahu saboda jin kai da tausayi daga wajen Allah da kake tausasa musu da shi wala kun tafaddan galidal qalbi inna man da Allah yana da kaushin zuciya yana da kaushin dabi'a lam faddu min hawlik da sahabbai sun watsa sun baka gudu Allah sai ya ce fa'fu anhum kai annabi in sun shiga haƙƙinka kai ka yafe musu sannan wasa gafin lahu ni kuma Allah a matsayina na mahalicci mai halitta in ni suka wa ba daidai ba kai nake nema kai ka tsaya ka neman musu gafaran Allah ɗin sannan wa shawuruhum fil amri har yau faruwan wannan abu bai sa an yanke alaka da su ba goma ma in wani abu zai taso kira su zauna da su kai shawara da su amma fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan yasa kaga Allah wani gurin yace wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani annabi ba illa li ta'a bi iznillah sai dan aiwa annabin biyayya da izinin Allah sai yace walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ina ma a ce lokacin da suka yi wa kansu ba daidai ba su zo gurinka idan suka zo gurinka mai zai faru wastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul kai annabi ka neman musu gafaran Allah lawajadullah tawwabar rahim wallahi da sun samu Allah subhanahu wa ta'ala yana cike da gafara yana cike da ainihin wato jin kai in ji Allah maɗaukakin sarki. Shi ya sa kaga a wajen aikin gayya da ya ce inna malmu'minun allazina amanu billahi wa rasuli. Muminan da suka yi imani da Allah da manzan Allah wa idza kanu ma'ahu in suna tare da annabi ala amrin jami'in akan wani al'amari wanda ya hada za a yi lam yadhhabu hatta yasta'dinu ba sa tashi su tafi sai sun nemi izinin annaba za su tafi sai ce innal ladina yasta'dinunaka wayanda in ana zaune ana wani aiki in suka tashi za su tafi baka neman su ka rasa sai sun nemi izinin ka kafin su tafi Allah sai yake cewa ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli wayannan sune suka yi imani da Allah da manzon Allah sai ya ce فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه idan suka nemi izini a sashen wani al'amarinsu, to kai annabi ka dudduba wanda ka ga dama kamar izini, sannan wasu tagfir lahumullah ka neman masu gafaran Allah akan abin da suka yi na kurakurai inna Allah gafurur rahim saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin ne. Wannan ya sa kaga wani gurin ya haɗa ya ce fa'adam annahu la ilaha illallahu sai ya ce wasaghfir li dhanbika ka nemi gafara ga ka. sai ya ce walil mu'minina wal sannan mu'mine mada mu'mine mata kai ka san ba mu mu'minan ne aka ce annabi ya neman mana gafara akwai wasu mu'mine ne maza da mata da suke rayuwa da shi in sun yi kuskure Allah ya ce annabi ya neman musu gafaran Allah wallahu ya alama mutaqallabakum wa maswaakum shi yasa kaga nan da ya haɗa maza da mata da wata ayan sai ta keɓance matan kaɗai Allah ya ce ya ayyuhan nabi idan ja'aka almu'minati idan mata suka zo yubayi'inaka ala Allah yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah ba daya wala yusrikna ba za su sata ba wala yuzinina ba za su zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe 'ya'yansu ba ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فنن ولا يأسينك في معروف idan an yi haka sai Allah ya ce fa bai hunna ka si maka mubaya'a sannan wastaghfir lahunna Allah sannan ka neman musu gafaran Allah kaga wannan mata ne a kibance matan sahabbai idan sun zo sun wa annabi mubaya'a sai manzon Allah ya ce to ka neman musu gafaran Allah subhanahu wata'ala inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinƙani kaga ba za ka taba ainihin wato hadawa ba da munafikai da annabin ma yayi Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum in za su so 70 Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zan yafe musu ba to shine sai malam yake cewa wa mustaghfiran lahum wa ja'ala ummatahu ummatan marhuma Allah ya sanya al'ummar annabi al'umma ce wacce aka jikanta wa wasafaha bir rahama ya umarce ta da rahama sannan wa amaraha sallallahu alaihi wasallama bit tarahumi wa asna alaihi sannan ya umarce ta da ta zamanto tana da jin kai sannan ya yabo a kan shi fa qala sai ta inna Allah yuhibbu min ibadihi rahama Allah yana so daga cikin bayansa masu jin kai da tausayi wa qala yace arrahimuna masu tausayawa yarhamuhumur rahmanu Allah da yafi kowa tausayi wanda yake wa bayi abu ba dan halin su ba da shi kuma zai yi me zai tausasa musu dama shine ma'anan arrahmanu aiko an fahimta ai me yasa nana maryamu lokacin da malaika zai same ta da tace qalat inni a'udhu birrahmani minka ba tace qalat inni a'udhu billahi wa ta kawo lafzul dalala ba saboda me wannan sunan na ar-rahmanu ma'anar da ya kunsa kai wanda ke wa bayi abu ba dan halin su dan wallahi inda dan halin mutane ne wallahi ko ruwan sama Allah sai yare ne eh Allah fa ta walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah zai kawo mutane da abin da suke na aiki wala da ba wanda yake taka doran ƙasa yin saboda abubuwan da muke malam yanzu wani in ya je da daddaren nan ya yi wata bannan malamin manna Allah na rufe asirin mutane da da safa in ka hango shi yana saman layi kana ƙasar layi da gudu zaka koma gida amma ya abubuwa ba wanda ya sani amma kuma Allah ya sani yana kallon ababen da ake to kaga sai ya ce to irhamu man fil ardi ku tausiya wanda ke cikin ƙasa ko yarhamukum man fis sama wanda ke saman sama ko kuma sai ya tausiya muku ma'ana ku tausa samu wanda ke ƙasa da ku wanda ke sama da kowa wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah madaukakin sarki yana sama da kowa wa huwal hakimul khabir shi kuma sai ya tausasa muku wannan kaman sharadi ne fa in dai ba za ka dinga tausaya wa mutane ba to wallahi ba yadda za Allah kai kuma ya dinga tausaya maka Ke yasa manzo Allah ko ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi kaman an ce in kun tausaya mu waɗanda ke ƙasa to wanda ke saman sama shi kuma zai tausaya muku in ba ku tausaya ba to wanda ke saman sama sai yadda ainihin wato hali amma riwayatu nabiyil malhama fa isharatun ila ma bu'itha bihi abinda aka aiko annabi da shi ishara ne min alƙitari na yaƙi wasu sayfi da takobi wa hiya sahihatun wannan kuma mun ce duk mutumin da ya zo ya tarihin musulunci ya fara daga inda annabi ya fara yaki, to ba ƙaramin azzalimi ba ne ka koma tarihin annabi mai aka mai duk duniya dokar duniya ta yarda da kariya babu wata ƙasa da tana zaune wata ƙasa za ta kawo mata farmaki kuma a ce ita ƙasar bai zama wajibi gare ta ba ta tashi ta kare kanta daga farmakin da aka kawo mata to sai manzon Allah ne a kashe mai sahabbai a kwace musu dukiya a hana shi yin da'awa a makka a nemi a kashe shi ya baggarin sannan kuma duk da haka wasu na ganin a yi wa annaba haka ba ta'addanci ba ne ya tashi ya kare kanshi daga wannan farmakin shi ne wa shi ne ta'addanci haka suka fassara shi warawa huzaifata wato huzaifa ya ruwaito misla hadisi abi musa wa fihi wa nabiyur rahaba. ونبي التوبة ونبي الملاهي وروى حربي في حديثه أنه قال يسي أتاني ملك ملائكة يا ذمون فقال يسي أنت قسم كيني قسم ذاك سيدمنت أي مجتمع قال سيتي والقسم والقسوم الجامع للخير in an ce alƙusamu shi ne mutumin da ya tattara kowane irin alkhairi wa haza sumun wannan suna ne wato fi ahli baitihi a cikin mutanen gidansa sallallahu alaihi wasallama ma'alumun sananne ne wa qad ja'at haqiqata min alqabihi daga cikin laqubansa sallallahu alaihi wasallama wa simatihi da kuma me sifarsa fil qur'ani cikin alqur'ani iddatun kathira adadi mai yawa siwa ma zakarnahu banda abinda muka ambata kan nuri kaman haske Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ya qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin was sirajul munir sannan Allah ya kira annabi yace masa siraj sannan wanda yake haskakawa in ba mu manta ba Allah madaukakin sarki ya kira wata da me da kamar ya kira shi nu sannan ya kira rana ya kira ta yace mata sura ba Allah ya ce wa rana waje anna sirajan wahaja ba mun sanya hasken rana yana bugawa shi kuma wata Allah madaukakin sarki sai yace huwal ladhi da ala shamsa an wal qamara mai nuran to da Allah ya tashi dan ka gane idan an ɗauki hasken rana ita kaɗai, ba za a kwatanta ta da hasken annabi ba in an ɗauki hasken wata haka sai Allah ya haɗa guda biyu cewa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira da haka sai Allah ya haɗa wa annabi guda biyu annabi sirajan ne sannan sai bai kira shi wahaja ba haske ne amma ba inin rana na ba wanda yake da zafi sannan muniran yana haskakawa ina fata an fahimta alqamar nuran to shi annabi munir ne haskakawa ike sirat rana an fahimta yi to yadda ka gabara in gari ya waye akwai rana kowane lokaci ko sannan in dare akwai wata kowane lokaci ko to amma ai akwai lokacin da zaka ga me gari ya waye babu rana ko dare ya yi ba ka ganin me ba ka ganin watan amma kuma yana nan ku amma shi hasken manzan Allah ko da baka ganin shi yana nan bai dishewa ya fi ƙarfin hasken da rana ke fitowa da shi ya fi kuma ƙarfin hasken da wata ke fitowa da shi shi sa Allah ya haɗawa annabi guda biyu cewa wada'iyan ilallahi bi iznihi was sirajan munira an fahimta yi ya ɗauko hasken rana ya karawa annabi sannan ya ɗauko hasken wata yi mai ya karawa annabi a daidai lokacin da ita rana sirajan wahaja ne a daidai lokacin da shi wata kamaran ne kawai waja'ala shamsa diya'an wal qamara mai nuran shi kuma annabi ya zamanto sirajan munira ina fata an fahimta to shine nan malam yace kan nuri was sirajil munir wal munzir kaga mai gargadi wal nazir inma anta munzir wa likulli qaumin had wal mubashshir wal bashir kaga bashir mai bushara ne sannan wal mubashir mai yin bushara ne sannan bashir ne sannan washahid washahid duka waɗannan sunaye ne na annabi sannan shi mai ba da shaida ne sannan shi kansa shaidan ne wal haq al mubin sannan gaskiya ne mabayyani wa khataman nabiyina sannan takamakin annabawa ne wal raufur rahim sannan mai rangwame mai jinƙe wal amin amintacce ne an fahimta ai saboda haka akwai aminin sama akwai aminin ƙasa eh. malaika jibrilu shine aminin sama eh. nazala bihi ruhul amin alaƙar bisa litakuna min munzirin sai ba aminin sama sako ya kawo ma aminin wa aminin ƙasa eh. oh? sannan wa qadamis sirqi da gabaci na gaskiya wa rahmatul lil sannan rahama ne ga kai" wa ni'matul lahi sannan annabi ni'ima ce ta Allah ya arifuna ni'matallahi thumma yunkiruna Allah yake sun san ni'imar Allah sannan suka yi inkarin ta shine aiko manzon Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmuhum daral bawa sannan wal urwatul wusqa sannan ita riko da annabi shine igiya mafi aminci sannan was siratul mustaqim sannan riko da karantawar annabi babu hanyar da tafi zama daidai irin ka kama karantawar manzon Allah ka riki sannan wan najmu saqib haske ne wanda yake haskakawa wal karim sannan annabi karim sannan wan nabiyul ummi sannan annabi ne wanda bai da alaka da karatu da rubutu sai yasa muka ce daga cikin abinda Allah bai yadda ba wani dan adam ya zama yana da falala akan annabi a doron kasa shine a ce ga wani mutum ya taba koyawa annabi wani abu na karatu shine annabiyul ummi din sannan wada'i wada'i lahi fi wada'i fi awsafin kafira da kuma abinda Allah ya kira annabi da shi a cikin sifofi masu yawa wasimatin jalida da sifofi waɗanda suke manya wajara minha ya gudana daga cikin tafi kutubillahi almutaqaddima a cikin littattafan Allah waɗanda suka gabata wa kutubi anbiya'ihi da kuma littattafan annabawa wa ahadisa rasulihi da kuma hadisan manzon Allah wa itlaqil umma da kuma me wato itlaqin al'umma jumlatun shafiya wato wani jumla wanda yake roka ka tasmiyatihi bil mustafa kaman kiran shi da me dal mustafa wal mustaba an gane mun ce a larab ne za mu ci da mustafa da mustaba dukkan su kowanne zaɓaɓɓe amma ba yadda za a yi da mustafa da mustaba inda kaga qur'ani yayi amfani da su Allahu yastafi min almala'ikati rusulan sannan Allahu tabi. ya amfani da kalman yastafi da yastabi a ce kuma duk ma'anar su daya ba ma'anar su daya ba wa abil qasim sannan da abil qasim wal habib sannan ga kuma habib wa rasulur rabbil alamin sannan dan sakon ubangijin tare wa shafi'i sannan wanda zai yi ceto wal mushaffa wanda za a ba ceton wal muttaqi wanda yafi kowa tsoron Allah wal muslihi wanda yake gyara abin da ya lalace wal zahir wanda yake da rinjaye wal muhaimin wanda zai ba da shaida akan aikin bayi was sadiq wal masduq mai gaskiya wanda ake gazgata shi wal hadi sannan wanda yake shiryayye was sayyid walad adam shugaban ƴaƴan annabi adamu wa sayyidul mursalina shugaban manzanni wa imamul muttaqina shugaban masu takawa wa qa'idul burrul muhajjalina Sine jagora na al'ummar da za ta tashi da hasken gabobi gobe alkiyama wa habibillahi wa khalilur rahman shine habibullahi ke yasa alfazazi yake cewa hawal bakara min wajahain hubbin wa kullatin annabi ya tattaro daraja ta fuska guda biyu manzon Allah habibullahi ne sannan kuma khalilullahi ne sannan wa sahibul haudul mawru shine ma tafki da za a gangara wa shafa'ati shine ma abocin ceto wal maqamul mahmud shine wanda yake da matsayi abin yabo wa sahibul wasila shine ma abocin wasila wal fadila wad darajatar rafi'a shine ma daraja madaukakiya wa sahibit taji shine ma'abocin kambu na sarauta gobe al'iyama. wal mi'raj wal liwa a cikin annabawa shi kaɗai yake da mi'raji sannan wal ne shine ma'abocin kan sakali buraƙi shi shine ma'abocin buraƙa. wan naƙa, wan naji da naƙa ta wadda take zababbiya wa sahibul hujjati was sultani shine ma'abocin hujja da dalili wal khatami Shi shine cikamakin annabawa wal alamatu wal burhan ne alama ne hujja wa sahibul hirawa ne ma'abucin sanda Wanne alaini da takalma guda biyu wa min asba'ihi fil kutub daga cikin sunayen annabi a sunayen da suka gabata akwai almutawakkilu wanda yafi kowa dogara ga Allah haka annabi ya faɗa cewa Allah ya ce sammaituka almutawakkil ni na sa maka suna almutawakkil duk wani dan adam da ya san Allah ya dogara da Allah annabi ya fi shi dogara da Allah ko wal muktar sannan akwai al muktar wa muqimus sunna wanda yake tsayar da sunna wal muqaddas wanda aka tsarkake wa ruhul qudusi sannan ruhul qudus wa ruhul haqqi ruhu na gaskiya wa ma'anal alba albar albara fil injili wa qala as-sa'labu sa'labu yace albara albara qili alladhi wanda yake rabewa bainal haqqi wal batil Kalama ce wacce ake amfani da ita a injila to ma'anarta da larabci shine wanda yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa min asma'ihim fil kutubi salifa mazun mazun wa ma'ana wa shine tayyib wa tayyib sannan wa jama' wa da jan matsaya wal khatim wal hatim khatim cikamakin annaba hatim kuma shine wanda ya fi kowa kyau ina fata an fahimta to wannan di yana daga ciki an ibn sirina daga ibn sirina wa ma'ana sahibul qadibi ma'anan al qadibi shine as-saifi shine takobi waqa adalika mufassaran wannan ya auku a auki fil injili qala ma'ahu qadibun min hadidin tare da shi akwai takobi na bakin karfe yuqatilu bihi wanda zai yaki shi yaki kullum muna cewa a gane bambanci tsakanin alƙitalu da alƙatlu yaƙi daban kisa daban an fahimta yi irin waɗannan ayoyin idan wasu sun zo suna fassara ƙwar'ani ba sa bambantawa Allah da ya ce wa ƙatilu cewa ku yi yaƙi bai ce ku kashe ba kuna wa? Allah bai ce wa qatulu ba cewa wa qatilu ku yaki shi kuma ya danganci wani irin kai yaƙa kai mu addini kai kuma wani irin yaƙa da a yi maka eh? in tara hanya kai ka ce ba wanda zai wuce sai a zo a kore ka ai ba kashe kowa kai ba ko ba tara hanya kai ka tsaya kai ka ja ka ce ba wanda zai wuce to kai ya kakkada za ka a kore ka shine mutane su zo su yi ne su zo su wuce shine ƙa'ida to wasu ba sa bambancewa tsakanin wannan da wannan wa ummatahu kadhalika al'ummar sa haka ke. wa yi yuhmalu haka akan ɗauka ala annahu alqadim shine akan cewa takobi almamshuq wanda yake dogo siriri alladhi kana sikuhu wanda yake riƙe shi wa huwa al'ana inda al a wancan lokacin da malam ke magana yanzu yana wajen khalifofi wa ammal hirawatu allati wusifa biha amman hirawa wacce aka siffanta annaba da ita fa hiya al asa shine sanda wa ina ganin wallahu alam ana gani al asal madhkura fi hadith al haudi asad sandar da za a ambata a cikin hadisin tabki wanda manzon Allah ya ce azudun an anhu bi asaya da ahli yaman zan kuru mutane na waɗanda za su abin nan da wannan sandan daga cikin mutanen yama wa amma taju murad bihi al imamatu rawani wa lam takun hina idin illa al arab illa lil arab wal ama'im tijan al arab a wancan lokacin larabawa kadai ke rawani kaman sifa ce da suka bambanta da waɗanda ba su ba wa wusafuhu wa alqabuhu wa simatuhu sifofin annabi da lakabinsa. da alamar safil kutubi a cikin littattafai kafiratun tana da yawa wa fi ma zakarnahu minha muqna'un cikin abin da muka ammata inji alqazi iyad akwai wadatarwa insha Allah wa kanat kunyatuhu al-mashhura abul qasim alkunya annabi da yafi shahara da ita ita ce abul qasim wa ruya an anas annahu lamma wulida lahu ibrahim ja'ahu jibril an ruwaito kuma hadisin dahu, abubakar shebani fil ahadi wal masani cewa sannan aka haifi Ibrahim ahu Jibril fa qala lahu assalamu alayka ya aba Ibrahim malaika Jibril ya ya same shi ya ce masa assalamu alayka ya aba Ibrahim ko kuma dama in kana da 'ya'ya ko da akwai ka fi shahara da shi dan wata rana wani ya maka alkunya da ɗaya daga cikin su ai ba abu abu bane ko kamar yadda ba matsala bane dan ya shahara da Abul Qasim kuma wani ya zo ya mai sallama ya amsa ya ce masa baban fatima ko ai ba aibu bane tunda ai yana da yarwa yana da yar fatima ina fata an fahimta to ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan saba'in da hudu muka tashi ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana saboda haka sati mai za mu tashi alfasalin rabi'u ashara fi tashrifin ta'ala